من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفع دعاء وانا يمجين رانر أشرين دتوقت watan المحرم hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 441 wadda ta yi daidai da ranar 28 ga watan tara shekara ta 2019 ta miladiya a za mu tashi darasi na 28 a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani a suratul a'ara wanda muke a wannan masallaci na alkur'ani a wannan gari namu na kano allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka yau insha Allah za mu tashi aya ta 163 a cikin wannan sura mai albarka na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يحجون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بريق بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين نعم الله مؤكد تركي a cikin waɗannan ayoyi ya kistanta mana wata kista daga cikin kistosin bani isra'il kuma makasudin waɗannan kistoshi na bani isra'il shine gargaɗin al'umma akan mummunan aƙibar zalunci da fasikanci da kuma cewar allah maɗaukakin sarki yana azabtar da al'ummomi tun a nan duniya sakamakon wato zalunci da fasikanci da suke yi kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi mabani Isra'il irin wannan azaba tun a nan duniya kuma abinda Allah ya ba su na falala da daraja da ni'ima da Allah ya musu da kasancewar annabawa suna cikinsu wannan bai hana yayin da suka yi ma Allah maɗaukakin sarki fasikanci Allah ya musu azaba ba domin wannan ya zamanto izina ga al'ummar musulmi ah, da ita ma ita ce al'umma da aka aiko mata annabin karshe kuma haskensa yake wanzaje duk da babu annabawa da babu wani annabi da zai zo bayansa amma karfin haskensa yana nan cikin al'ummarsa har Allah ya naɗa ƙasa kuma irin falala da ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki da fifiko da Allah ya bamu wannan al'umma to su ma idan suka yi zalunci kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi mabani Isra'il A ba zai gagara ba su ma mu ma Allah ya kiyaye Allah ya mana to amma a cikin wannan wa'azi ne to ne Allah maɗaukacin sarki ya ce was'alhum anil qaryati allati kanat adirat al-bahr ka tambaye su ya kai wannan manzo mai daraja mai girma ka tambaye su akan alƙarya wadda ta kasance a gafar teku kusa da teku a kan gafar teku to a yawa yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa alkaryar da ake nufi ita ce aila duk da yake baya daga cikin alkur'ani ya ce zai kawo tarihi da faɗan sunayen wurare da sauransu tun da maksudin alkur'ani littafi ne na shiryarwa na shirya saboda haka in ya faɗa abin da ke cikin abin da ya faru na kistar shine makasudin kawo kistar amma wannan alkarya kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa da wanda suka yawanci sun ɗauko ne daga labarukan ahalin kitab da ce karyar a aila wanda da turanci ake ce mata elat elat tana nan kusa da aqaba kusa da a aqaba yanzu tashar jirgin ruwa ce a cikin yaman take san shi tekun bahar maliya a ƙarshensa ya kasu kashi biyu kashi ɗaya wanda ya arewa maso gabas kashi ɗaya ya arewa maso yamma arewa maso yamma shine Danganda da a wadda tashar jirgin ruwa ce a cikin misra a gabas a arewa maso gabas kuma shine danganta da aqaba to kusa da aqaba din anan aila take a gaba tekun a gaba teku na na bahar maliya yake take to wannan alƙaryar ita ce wadda isa ta tazo annabi an ce ma kana ta kasance a gabar teku idai aduna fi ka tambaye su yayin da su mutanen wannan alkarya suke ketare iyaka a kan sha'anin girmama ranar asabar da rashin aiki a cikinta wanda ke cikin addininsu Ita a atihim shaitanuhum yayin da kifayensu suke zuwa musu na sabtihim a ranar da suke yin asabar a ranar da suke girmama asabar ɗinsu a ranar wato kiyaye haƙƙin asabar ɗinsu shura'an a bayyane a bayyane kusa-kusa yadda za su iya kama su domin shura'an jam'u shari'a ne shara'a idan dana wa zahara idan abu ya kusa ya bayyana gare ka ne za a ce shara'a daga cikin shi yasa ake ce mashari saboda wanda yake kansa yana bayyane kowa yana ganin sa wanda yake kan titi ko ko wanda yake kan titi ai kowa yana ganin sa to shi sa aka kirawo share-share saboda duk wanda yake kansa a bayyane yake wato kifayensu suna zuwa musu shurra'a wato a bayyane kuma a kusa-kusa da su wa yau malayif da tuna lata a a ranar da kuma ba sa ba sa bin a ranar da kuma ba ranar da suke kiyaye haƙƙin asabar ba wato sauran kwanakin mako lata a kifayen ba sa zuwa musu Allah ya ce kazalika nabluhum bima kanu yafsukun kamar haka ne muke yi musu ibtila'i muke jarabta su muke musu bala'i muke jarab muke musu jarabawa saboda fasikancin da suka kasance suna aikatawa wa id qalat ummatun minhum kuma ka ambata ka tuna ya rasulullah ka tambaye su kai ka tambaye su wasalhum id qalat ka tambaye su yayin da wata al'umma wato wata jama'a daga cikin su mutanen wannan alƙarya suka ce lima lima ta'izuna qauman me yasa kuke yi ma waɗansu mutane kuke ma mutane wa'azi Allahu muhlikuhum waɗannan mutane Allah zai halakar da su aw mu'azzibuhum ko kuma Allah ya azabtar da su azaban shadida azaba mai tsanani to don haka dan me za ku yi musu za ku ci gaba da musu wa'azi wato sun riga sun kekashe wa'azi ba zai amfane su ba haka dan me za ku yi musu wa'azi domin sun riga sun kai yadda kawai ana sauraron ko dai Allah ya halaka su shine iska ya tumbuke su baki daya ko kuma ya musu azaba azaba mai radadi wato hujja ta riga ta gama hawa kansu to daga babu amfanin wa'azi qalu sai wannan al'umma da suke yin wa'azi din suka ce ma'aziratan ila rabbikum a kira hafs an asu suka ce wannan wa'azin da muke yi ai saboda neman hanzari ne daga wajen ubangijinku wato muna neman hanzari ne daga wajen ubangijinku tunda ubangijinku suna nufin ubangijin bani isra'il ya ɗauki alkawari kan cewar zai mana azaba idan ba ma yin hani ga munkari saboda haka wannan abin da muke yi hanzari ne al-ma'azira abin da ake nufi da al-ma'azira shine wato bayyana uzuri shi kuma uzuri shine ka bayyana sababin da wanda kai ma laifi wato ba zai rike ka ba da laifin da kai ko tafsirin da kai an fahimta to shine to muna yin haka ne domin neman hanzari wajen ubangijinmu kun ga tsoron Allah wala allahum yattaqun kuma saboda ƙaunar cewar da fatan su za su ji tsoron Allah kawa ta zo musu su daina wannan saa wato ba mu yanke ƙauna kan cewa ba za su daina ba to Allah yake falamma su ma zukiru bihi to yayin da suka bar suka manta abinda aka yi musu gargadi da shi wato ana kai musu wa'azi ba su wa'azu ba ba su dawo sun daina aikata wannan sako ba an je nan ladina yanhauna an su sai muka tsirar da waɗanda suke hani ga barin aikata mummuna kamar wannan aikin su da ake yi ranar asabar da Allah ya hana su Allah ya ce muka tsirar da su wa an wa akhadna alladhina zalamu kuma muka riki muka damci waɗanda suka yi zalunci da wato ta'addanci da ƙetare iyakar Allah jalla wa'ala bi azabin ba'isi da azaba wadda take mai tsanani wato azaba wadda take mai sanya wato a shiga cikin halin tsanani da rashi ma kanu ya saboda fasikancin da suka kasance suna aikatawa falamma atau amma nuhu yayin da suka yi girman kai wato suka yi tsaurin kai gabarin aikata abin da aka hana su su aikata shi kulla lahum kunu iradatan khafi'in sai muka ce da su ku kasance birrai wato wulakantattu kuma wannan wato umarni ne na Allah umarni ne kadari yana faɗa haka sai suka zama wannan tana daga cikin kissoshin da ba ta cikin littafan bani isra'il ba ta cikin attaura kamar yadda malaman kamar yadda malaman tafsiri da malaman ilimin addinai da suka gabata suka ambata wannan kista ba ta cikin attaura wala cikin su, wala cikin su. amma abin mamaki annab sallallahu alaihi wasallam an saukar masa da wannan a makka inda sura ce makkiya kuma lokacin annab sallallahu alaihi wasallam bai haɗu da yahudawa ba dan bai haɗu da yahudawa ba sai da ya zo madina amma Allah yake ka tambaye su su yahu duk da ka haɗu da su ka tambaye su kuma a cikin suratul baqara Allah yake wala qad alimtum alladhina aqadaw minkum fi sabt kuma lalle wallahi kun san waɗanda suka yi wuce iyaka a daga cikin ku a cikin al'amarin girmama ranar asabar da ka kista ce wanda yake sananna a wajen su ko ba sananna ba sananna ce amma suna ɓoye ta saboda al'adar al'umma da suke takama da girma na asali kamar bani isra'il da suke cewa su ne sha'abullahi muhtar su su ne wato kabilar da Allah ya zaɓa su ne mutanen Allah waɗanda suke Allah ya zaɓe su to duk abin da zai nuna a wani aibi na koyo shi suke a tarihi so da haka wani yana daga cikin yana daga cikin mummunan tarihin irin abin da suka yi ma Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ya tozarta su tun da dama da suke da suke da'awar cewar sun yi da'awa cewa nahnu illahi wa ahibba'u mu ƴaƴan Allah ne kuma mu masoyan Allah ne Allah yana son wani raddi Allah ya mata ya yi musu falima yu'azzibukum bi dhunubikum me yasa yake muku azaba saboda zunuban da kuke aikatawa tarihin ku cike yake da wannan to daga cikin wannan akwai wannan kissa na wannan alkarya amma sun ɓoye ta don haka ma a cikin littafansu wanda suna tabbatar da wani su shafe wani wani ya daga cikin abin da suka shafe amma malaman su sun da kista shi yasa alqur'ani da yace musu wala qad alimtum alladina atadaw minkum fi sabt wallahi sun san waɗanda suke ta'addanci a cikin ku akan sha'anin asabar ba wanda yayi inkari ba wanda yazo yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam a ba san tarihin ba wannan ai ba cikin tafan mu sun san baya cikin tafan su amma ba wanda ya mata inkari ce abinda kake faɗa ba haka bane inda haka ne a kawo shi fa baya amma sun sani ke suka yi bu to shi yasa nan wannan da Allah ta'ala yake ka tambaye su tambaya ce ta tozartawa wato ka tozarta su ka kunyata su ka tona musu asiri da kuma wannan ya sanya waɗanda daga cikin su za ta zamanto musu aya ta zamanto musu aya domin za su yi tunani ta yaya za a iya samu wannan labarin da kawai waɗansu ɗaiɗaiku ne daga cikin malaman al'umma suke da wannan kissa idan wani ne yake gaya masa kaya za a yi a ce har wanda zai gaya masa ya san wannan abu saboda haka wannan ta zamanto aya daga cikin ayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a cikin wannan ayar mun fahimci yadda kissar take ko wato alƙarya ce da take a gabar teku saboda haka kaga dukkan gari wanda yake a gaba teku yawanci ne ce ce sana'ar su su to su ma sana'ar su kenan to amma a cikin addinin su Allah ya sanya musu a yankewa daga aiki rana asabar domin asalin ma'anar sabt ma asalin ma'anar sabt a larabci shine alqat'u yankewa ai alqatu anil amal shine Allah ta'ala ya ce waja'alna nawmakum subata mun sanya baccinku subata ai yankewa daga aiki dan a huta yasa ake fassara shi mun sanya baccinku hutu amma asali ma'anarsa yankewa daga yin aiki dan a huta saboda haka asabt ma'anarsa yankewa daga yin aiki to Allah ya sanya musu ranar asabar ba za su yi wani aiki ba na duniya sai dai ibada kawai har yanzu suna yi suna kiranta a teba ko teba haka suke kiranta rana asabar suna girma mata ba sa aiki to Allah ya sanya musu wannan a cikin al'ummar su gaya daga cikin ukuni da kangi da Allah ya sanya ma al'umman da suka gabata wanda Allah ya dauke ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ba a ce mana ran juma'a kada mu aiki ba Allah ma cewa ya yi fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ard ku yadu a bayan ƙasa. lokacin kawai da aka ce wa zarul bai idan aka idan nudiya lis salati ni yawmil juma'a ana kiran sallah kuma yanzu ma tunda akwai kiran sallar karfe ɗaya da kiran sallar karfe biyu. ta ga masallatai daban-daban sai ka je kai ta yin wannan an samu sauƙi. an samu sauki to a wannan al'umma ce mai albarka mai sauki amma su al'umma su haka aka sa musu wannan kange to ranar asabar din ranar da aka hana su su su sai kifaye su zo a bayyane da hannu ma za su kama su ba sun sa komi ba amma ranar da ba ranar asabar ba ranar da ba ranar asabar ba ba za su zo ba sai su nemi kifi su rasa to saboda karancin tsoron Allah na waɗansu daga cikinsu sai suka ce su bari ni dabara mana ni rami mu sanya shabaka wato mu sanya komi yanda yake komin ba zai kama kifin ba ne amma zai hana kifin komawa in ya shigo ya shigo kenan ba zai koma ba koma eh koma afuwa na yanayi fitar komi koma na'am saboda haka haka suka yi rami yadda idan kifin ya shigo koma za ta hana shi komawa ko ba ta kama shi ba amma ta hana shi komawa sai ranar lahadi don da ba ranar asabar ba sai su zo su kama kifi ba an ce kada ni su ranar asabar ba kada ni aiki ai ba ni ba kun ga dabara ta saba ma Allah kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuhillu maharim Allah bi adna hiyar kada ku haramta kada ku keta iyakokin Allah da mafi karancin dabara wato kai dabarar safa wai ka wato zama to wayanka akan ka saba ma Allah ne ba wayanka akan ka ba Allah ba akwai bambanci tsakanin biyu kun ga su wannan wayo suka yi don su saba ma Allah an ce kada mu yi su ranar asabar to ba ba amma mun yi dabara yadda yake abinda aka ce kar mu yi din mun yi shi amma ba ranar asabar din ba to wannan wannan abin da suke yi shine Allah ya musu inkari akwai hila dabara da ake yi don abu Allah ba don a kauce masaban Allah ibn qayyim ya kawo su misalai da dama a cikin ilamul muwaqqi'in asalin wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma bilal bilal ibn rabah lokacin da ya zo masa da dabino daga khaibar kyakkyawan dabino sai yace ya bilal irin wannan dabino kyakkyawa dukkan dabinon haibar haka yake ne sai ce a ya rasulullah wannan kyakkyawan muna karban kwano ɗaya nasa da kwano biyu na ordinary na wanda yake ba bai kai shi kyau ba sai mu ba da kwano biyu na ordinary mara wanda yake bai kai shi kyau ba sai a ba mu kwano ɗaya nasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tur ai ainihin riba kenan ainihin riba kenan da ya ce je ka ka sayar da mara kyan da kuɗi sannan ka yi amfani da kuɗin ka sai mai kyan wannan ba dabara ba ce amma dabara ta aikata haramun ko a kaucewa haramun a kaucewa haramun duk da yake watakila idan ka je ka sayar da kwano biyun aka baka kuɗi kuɗin da aka baka kwano ɗaya zai iya saya ko ba haka ba amma dai ba sai abin da Allah ya hana ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zaka sayar da dabino da dabino ya zamanto wato mislan bi misl kwano ɗaya da kwano ɗaya daidai wa daida to kaga sai ya ce ga yadda zaka to kaga wannan wato hanya ce wadda take za ta sa ka kauce ma haramun to ka bi hanyar da za kauce ma haramun wannan shari'a ta yadda da ita amma ka bi hanya ko hanyar da za ka afka ma haramu ka afka ma haramu in kamar yadda yahudawa suke to wannan ita ce Allah ya hana to yayin da suka yi wannan al'amari nasu sai al'ummar ta kasu kashi uku kashi na farko su ne azzalumai masu yin su ba dukkan su ne suka yi ba kashi na biyu waɗanda suke cewa dan me kuke wa'azi ga waɗanda yake Allah halakar da su zai koya musu azaba su kaga sun yi ko ba su ba sun yi su ko ba su ba ba su su ba kuma sun yadda da aikin waɗannan ko ba su yadda da aikin su ba ba su yadda da aikin su ba amma sun yi wa'azi ba su ba me yasa ba su wa'azi ba saboda sun yanke kauna suna ganin waɗannan mutanen ba za su shirye ba wato laqad haqqa alaihi bal laqad haqqa alqawlu alaihi su a wajen su to shi kuma wannan ilimin Allah ne kadai ya sani wanda haqqa alqawlu alaihi wato kalmar Allah ta azaba ta hau kansu ƙungiya ta uku su ne masu wa'azi su ne masu wa'azi to waɗannan kaso guda uku sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi aƙibar waɗanne daga cikinsu to a cikin wannan ayat ta farko ya faɗi aƙibar su ya faɗi aƙibar kowanne daga cikinsu na farko waɗanda suke hana barna Allah yake ya tsirar da su kwaye waɗanda suke hana barna suke hana a yi fasadi masu wa'azi waɗanda kuma waɗanda kuma suka yi zalunci suwaye waɗanda suka yi zalunci masu su Allah yake ya rike su da azaba mai tsanani ko to waɗanda kuma suka ce don me ake wa'azi fa eh kuma yan ba kun sa musu suna yan ba ruwansu a da su mana tunda sun ki abun sun ki eh, su dai ba su wa'azi ba su kuma fa na an yi shiru a kansu an yi shiru a kansu ba a faɗi menene makomarsu ba ibn abbas yana cewa ban san ko sun tsira ko ba su tsira ba sai ikrima ya ce ai waɗanda kawai Allah ya harakar na zalamu saboda haka wallahi su ma sun tsira yace su ma sun tsira tunda Allah ya ce waɗanda suka halaka na zalamu waɗanda suka zalunci saboda haka su tunda ba waɗanda Allah bai ce ya halaka eh, bai ce to azaba ta rike su ba su ma sun tsira kuma dalilin cewa su ma sun tsira shine sun yi inkarin munkari a zuci ko ba haka ba a hadisin abu sa'idin al-khudri daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda ya ga munkari daga cikin ku to ya inkarin sa da hannu idan ba zai iya ba ya yi inkari ya ƙi wato ya gyara shi ya yi inkarinsa da harshe in ba zai iya ba ya gyara shi ya yi inkarinsa da zuci wannan shi ne mafi rauni imani a hadisin ummu salama ya ce wanda ya yi inkari da hannunsa ya tsira wanda ya yi inkari da harshensa ya tsira wanda ya yi inkari da zuciyarsa ya tsira walai sawara a zalika habbatu harzalin iman bayan wannan babu koma bayansa ko da kusan kusan kwayar ya na imani inda zai zama to an yi sako ka ji a zuciyarka tam ka ji cewa a ba komai wannan suna da yanci su baka kyamace shi ba to kaga an fa an yi nasti akan tsira da kyamar sabo don haka wannan yana daga cikin dalilan da yake nuna kan cewa sun tsira ko ba su tsira ba Allah ya tsirar da su ke dai saboda abin da suka yi na wannan raunin ba su samu albarkar a ambaci batun tsiran su balo-balo ba sai dai a yi musu kauna a yi musu fata cewa muna ana fatan sun tsira amma wanda Allah ya yi nassi akan tsiransu su shine an je nan ladina yanhauna an su to wannan kissa tana da darussa da dama daga cikin darussan wannan kissar akwai wato alam daga alamun nubuwa aya daga ayoyin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya ba mu ahlul kitab abu wanda yake sai ɗaiɗaikunsa ne suke da sani a kansa kuma ya gaya musu har Allah ya rantsuwa cewa sun sani kuma ba su inkari ba wanda ya nuna kan cewa sun sani ko ba su sani ba sun sani wannan yana daga cikin abin da wannan a sura ta nuna mana sannan kuma wannan ya nuna mana abin da ke cikin addinin yahudawa na astar tare da cewar a dalilin da suke yin wannan dalili ne wanda yake allah ya mutu inkari don cewa suka yi ranar hutu ce don haka Suma suna hutawa kamar yadda Allah ya fara halitta ranar lahadi ya ƙare ranar juma'a ran asabar ya huta saboda haka su sai su ta aiki ran juma'a a ran lahadi su ƙare ran juma'a ran asabar su huta suna koyi da Allah to Allah ya mutu inkari yace wala na khalaqa wala qad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati wa ma massana min lughub mun halicci sama da kasa da abin da ke tsakanin su cikin kwana shida kuma wata wata gajiya bata yi mu ba wata gajiya ba taɓa yi mu ba dan Allah al'amarinsa ba irin al'amarin dan adam bane to su kuwa suna yi abinda suka gina a kai wato kuskure ne na yana daga cikin abinda suka kuskure na sifar Allah to sannan a cikin wannan hadisin a cikin wannan ayar akwai darasi mai girma inda Allah yake kazalika nabluhum bima kanu yafsukun kamar haka ne muke musu jarabawa saboda fasikancin da suke yi cewar jarabawa a yi ma mutum ibtila wace irin wannan jarabawar wace irin jarabawa ce ta zo ma bani isra'ila jarabawa ce ta addini jarabawa ce akan sha'anin addini yanda Allah ya jarabce su yanda bin Allah zai yi wahala a gare su saban Allah zai yi sauki a gare su hmm? to wannan shine shine bala'i wanda annabi sallallahu alaihi ya koya mana cikin addu'ar da yake masahabbai in sun zo ya yi majalisi da su ba za su wace ba sai ya musu addu'a sau da irin an haɗu a majalisi din nan a yi addu'a yana da asali a hadisin tirmidhi hadisin hasan yake cewa yake in dai suka haɗu ba za su rabu ba sai ya musu addu'a Allahumma qul lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik a ƙarshe daga cikin addu'ar yake cewa wala taj'al musibatana fi dinina kada ka sanya masifar mu a cikin addinin mu wato ka zamanto bala'in da za mana da jarabawar da za mana akan addini kowace irin jarabawa ce akan dukiya akan matar mutum akan lafiyar mutum akan 'ya'yan mutum akan iyalansa mai sauki ce akan ai jarabawa akan addini dan raba dan abu ne wanda zai raba ka da Allah sai ai maka jarabawa a dukiya ba ta raba ka da Allah ba ai maka jarabawa a iyalinka ba ta raba ka da Allah ba haka a duk wani abu na duniya amma in jarabawa su zo maka addini za ta iya raba ka da Allah to kuma wannan ayar ta nuna cewar ita jarabawa tana zuwa ne saboda fasikanci kadalika nabluhum bima kanu yafsukun saboda fasikancin su muka yi musu jarabawa wato daga cikin wato babban sharrin sako shine sako zai bijirar da kai ya zuwa ga irkila da jarabawa domin wace jarabawa ce ta kai Allah ya jarabci mutum da yin aikin da ba zai iya tuba ba hmm. ba zai iya tuba ba to abin da ke kawo jarrabawa irin wannan fasikanci istimrari a kasu domin an ce bima kanu yafsukun kaga alkawun ya nuna istimra saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci mutum in ya kasance ya dimanta akan saman Allah to nan zai bijirar da shi ya zuwa ga ikhtilal su ma kaga waɗannan yahudawa saboda fasikancin da suka rinka yi na da sai Allah ya muku wannan ibtilai ya jarabce su da abin da wannan jarabawar za kai su zuwa ga abin da ta kai su domin akibar wannan jarabawar shine ya yi musu azaba wadda ta zamanto wato alama ta cewa su al'umma ce wadda Allah ya fushi da su hmm? kamar yadda Allah ta'ala yake cewa قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وأبد الطاغوت وجن نون أيدي اليهود الله يتمع النبي صلى الله عليه وسلم قيامه wane ne suka fi sharri a sakayya tsakanin yahudu da sauran al'ummomi waɗanda Allah ya tsine musu ya fushi a kansu ya sanya burrai daga cikinsu ya sanya waɗansu ya shafe suka zama to alkhandir wanne ne ya fito kaga har ta to azabar da Allah ya yi wannan yan wannan alƙaryar ta zamanto daga cikin alamomin da ake gani da Allah yake bayyana wato mummunan a wato munin abin da ya samu wannan al'umma ta yahudawa to kaga duk menene ya kai wannan ibtila'in da Allah ya yi shi kuma ibtila'in menene sababinsa fasikancin da suka kasance suna yi saboda haka mutum ya ji tsoron Allah akan wato fuskantar sako da kuma rashin tuba daga sako domin wannan shi ne zai bijirar da shi ya zuwa ga ibtila'i baka san irin ibtila waɗanda suke sabo suka kasa tuba baka san irin bala'in da suke ciki ba baka san irin bala'in da suke ciki ba wato ba zai misaltu ba amma kai kanka kowa ya tunani irin yanzu a ce yanzu Allah ya jarabci mutum da wani daga cikin irin waɗannan ayyuka na sabo da zai kasa tuba da gare shi to sababin wannan wato yin gaba gaɗi wajen sabo da kuma yin laifi ba tare da tuba ba to sannan a cikin wannan akwai wato muhimmancin wato yin wa'azi da nuna kan cewa tsira yana tabbata ga masu wa'azi ne ga masu hana saban Allah masu hana saban Allah su ne wanda Allah ya yi nufi kan tsirarsu sauran kuwa wanda ko da ba su laifi ba in dai sun ki a zuci ba su fito sun yi inkari ba to su ma dai ana fata su tsira amma ba kuma wanda Allah ya nufi akan cewa sun tsira ba da haka duk wanda yake son tsira daga wato duk wanda yake son tsira daga halaka yayin da al'umma ta shiga cikin sako to ya lizinci wa'azi da taimaka ma harkar wa'azi wannan shine zai tsirar da shi to sannan a Allah madaukakin daga cikin wannan akwai a sunnar Allah ta cewar kafin Allah maɗaukakin sarki ya halakar da al'umma gabaki ɗaya to sai ya ƙaddamar da azaba tsanani don Allah ta'ala ya ce wa aznan ladina zalamu bi azabin ba'isi wannan ita ce ƙira'ar a ita ce ƙira'ar hab kira'an nafi da jumhur kuma azabin zabin ko bi'ifin bi'ifin wato shi ma siga ce ta mubalaga na bu'usun bu'us shine al-bu'us halin talauci da tsanani shiddatul bur tsananin cuta shine al-bu'us to saboda sunnar Allah ta ta gabata cewar tsanani yana karya zuciyar dan adam yana sanya dan adam wato ya tawali ya kaskantar da kai ga Allah shi ko kaskantar da kai ga Allah shi yake bude kofar zuciya zuwa ga karɓar gaskiya kamar yadda girman kai da jiji da kai shi yake rufe ma zuciya karɓar gaskiya to Allah yakan idan al'umma wato tana idan al'umma mutanen al'umma suna sa'o domin Allah ya kawo musu tsanani domin tuba ne to yayin da tsanani ya zo cikin al'umma maimakon su tuba sai suka ci gaba to shine sai halaka ta zo musu kamar yadda waɗannan suka yi ma na su ma zukiru bihi yayin da suka manta abin da ake musu wa'azi ana musu wa'azi ba sa ji ana hana su ba su hannu ba suka ci gaba ba su tuba ba to sai Allah ya sako musu azaba mai tsanani wanda wannan watakila in ba su karɓi wa'azi ba in ba su karɓi wa'azin ah, da yake ƙwanƙwasar zuci ba to watakila wa'azin hali zai sa su ba to yayin da wa'azin halin ma ya zama to bai karɓi ba shine ma a kawo al'utu shine wato mutum ya tsananci wato ya kangare ma gaskiya ya kangare ma gaskiya akan fassara shi da at-takabbur amma shine ka kangare ma da'ar Allah a ce gashi bin Allah ne ka ce ba za ka yi ba duk abin da zai faru ya faru hmm. to kaga sai ka shawo zuciyar ka to shine sai halaka ta to kuma wannan ya nuna kan cewa halakar da su da aka yi shine Allah ta'ala ce musu kunu qiradatan kafirin a cikin wannan akwai tabbatar da cewar al'amrul qadari umarni na kaddara wanda Allah ya ce ma abu kun fayakun yana ce musu zaman to haka sai suka zama sai suka zama to waɗannan suka zama to birrai wulakantattu sun yi zurriya ko ba su yi zurriya ba akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan al'umma wanda Allah ya shafe su suka zamanto ya shafe halittar su ya canza musu halitta to ba su yi zurriya ba to da haka ta ka ga ka ce watakila wannan zurriyar masu su daga yahudawa ne masu su daga yahudawa ne suka yi saura ba su yi zurriya ba na'am to wannan shine waɗansu daga cikin darussan da waɗannan wannan kissa ta kunsa na'am وإذ تعذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يقومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور ومتعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وخلق من بعدهم خلق ورث الكتاب يأخذون عرض هذا العدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أولا تعلمون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نبيع عجر المسلمين الله يكتب إذ تأذن ربك كما كأنبت يا رسول الله إذ تأذن ربك يا يندى وبنجدنك يا سنر ليبعثن عليهم ba'athanna والله زي سورو أدريس زي سورو gare wato akan su yahudawa ila yawmil qiyama har ranar alkiyama man yasumuhum su al'azab wanda zai dandana musu mummunan azaba as-sawm asalin ma'anar sawm kai kana yin tayi zaka bayar zaka karba to wato zai gana musu bi ma'ana wato kamar sun yi cinikayya ne da shi wanda yake zai dandana musu mummunan azaba sun yi abin da kan cewa dole wannan sai ya zo musu azaba saboda sun shiga ciniki in ku ka sayar wanda ya saya sai ka ba shi abin da ya saya domin ya baka abin da kake saya inna rabbaka sari in inna rabbaka la sari'ul iqab lalle ubangijinka mai gaggawar ukuba ne wa innahu la ghafurur rahim kuma lalle shi wallahi mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai wato wannan abu ne wanda Allah ya sanar da alkawari ne wanda Allah ya ma bani Isra'il cewa har zuwa ranar alkiyama Allah zai rinka tayar da wanda zai ɗanɗana musu mummunan azaba saboda abin da suke na warware alkawari wannan ko a cikin attaura a cikin attaura yana cewa a cikin wannan wannan yana yawan a cikin sifir tasmiya sifir tasmiya na 28 wancan darasin wata ina ta maganar sura kaza sura kaza Allah ku janye ba ba sura ba ce sura ta alkur'ani duk da yake su masu fassarawa da Hausa suna kokarin sa a ruwan nan bai kamata mu ba su bai kamata mu ambace ta da suna na alkur'ani ba dan sura abu ne wanda musulunci ne ya kawo shi da ai abin nan inda ake yin baiti da sauransu ai ba a kiran baitin kasida sura wato in aka tattara baitoci da yawa a kira ta sura ko wani baiti a kira shi aya an kira shi da aya an kira ta kuma kasida kaza saboda haka kuma ba za mu kira ta sura ba saboda haka sun ce a wato a chapter ta 28 a cikin sifrut tasmiya ya ce idan ke isra'ila ba ki yi ƙoƙarin aiki da dukkan kalmomin da ke cikin wannan littafin ba shine a taura to Allah kuwa zai tarwata ki a cikin dukkan mutane a cikin al'umomi ba za ki samu kwanciyar hankali ba kuma za ki zamanto cikin tsoro dare da rana ko ba za ki samu aminci a rayuwar ki ba ke bani isra'il a cikin sif a kuma a cikin kuma sifir na yusha yace ku yi aiki kuma ku yi aiki da dukkan abin da aka rubuta muku a cikin shari'ar Musa amma idan kuka dawo a kuka zo kuka ɗauki sifar irin waɗannan sauran mutane wato masu bautar gumaka kenan to ku sani yaƙinan cewa Allah zai sanya su su zamanto azaba a kanku za su zamanto wato bulala a bayanku za su zamanto kaya a idanunku har sai kun halaka duk inda kuka ƙetare alkawarin ubangiji to wannan duk ishara ne ga alkawarin da ya ɗauka a Allah ya yi ga bani Isra'il wanda alkur'ani yake faɗansa kaga kun sani duk wanda ya san duk wanda yake malamin bani Isra'il yana jin wannan wa iz ta'azzana rabbuka wato Allah ya sanar a harshen annabi Musa da harshen sauran annabawan bani Isra'il kuma su sun sani cewar zai ɗanɗana musu mummunan azaba saboda ne saboda warware alkawarin Allah da kai yi tunda dama kamar yadda muka gani a cikin suratul ma'ida Allah maɗaukacin sarki yake cewa wai ni akhadallahu mithaqa ni isra'il wa ni akhadna mithaqa ni isra'il wa min ba'athna minhum na tsiba? wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtum as-salah wa ataytum az-zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqarrtum Allah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum shine alƙawarin da Allah ya muku ɗayan da sallah ku ba da zakka ku ba da imani da manzannin Allah ku ƙarfafa su ku taimake su kuma ku ba ma Allah ku taimaka ma addinin Allah shine ku ba ma Allah kyakkyawan bashi amma sai suka ce kun ji ma Allah ba Allah fakiri ne wai bashi yake nema daga wajen mu to alƙawarin da Allah ya dauka da gare su kenan to kuma ne Allah ya sanar cewar idan suka yi Allah zai sallaka musu zai tayar musu har ranar alkiyama wanda zai dantsana musu mummunan azaba kun ga ba wai zai yanke bane zuwa wani lokaci har tashin alkiyama kuma haka aka rinka yi a Allah ya sallaka musu sarkin babil ya zo ya da su zamanto al'umma guda ɗaya sun samu al'umma sarkin babil ya zo ya rusa su ya zo aka yi al'asrul babili ya kwashi ya kwashi manyan su ya kwashe su zama yadda su suka je suka rinka bauta a babil wanda kawai aka bari a baitul maqdis ne talakawa da mata da ƙananan yara da waɗanda suke ba za su iya koyo ba amma duk wani wanda yake kakkarfa ko mai kuɗi ko mai izza ko mai mulki sun tafi da shi suka mayar da shi bawa sai da aka yi shekaru a haka sannan Allah madaukakin sarki Allah ya tumma radadna na al-karrata alayhi wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nasira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha to sannan sai ya sake jaraba su suka dawo har suka kafa suka sake kafa daula a baitul maqdis da suka sake ta'addanci wa in qultum udna suka koma da ta'addanci Allah ya dawo ya sallada musu bukta nasta Nebuchadnezzar wanda kuke ji a tarihi ake cewa da turanci Nebuchadnezzar shi ma ya zo ya sake azabtar da su sannan suka sake samun dama suka zo suka sake samun mamlaka sannan kuma Allah ya sallata musu Titus Titus na general din Rome gab da haihu gab da bayyana annabi isa typhus shi ma haka ya zo a tarihinsa yana nan josephus marubucin tarihin Roma. A ya faɗi yanda mutanen da aka kashe a cikin baitul maqdis a cikin tarihi a lokacin duniya ba ta da irin yawan da take da shi yanzu sun fi miliyan sun fi miliyan baitul maqdis sai da zamanto saboda warin gawa waki ba ta iya ba iya rayuwa a cikin da saboda kisan kai kawai da lokacin titus kuma dubiyan da hitler ya zo ya musu hmm? dubiyan da hitler ya musu lokacin da suka yi haka ba su sami izza ba da aminci sai da musulunci ya zo da musulunci ya zo shine aka ba su alkawari zauna lafiya su ma me suka yi suka keta alkawarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su lokacin na umar ya kore su ma gabaki daya amma duk da haka wannan bai sa an zalunce su ba aka ba su damar su zauna su da ake daga jaziratul arabi aka ba su damar su zauna a cikin daular musulunci don haka ba inda suke samun aminci irin a daular musulunci saboda suna zaune a cikin a matsayin su na ahalin zimma amma ba sake komawa sun samu alƙarya sun samu al'umma tasu ba lokacin da musulmi suke a spain haka suka zauna a spain a matsayin ahalus zimma yayin da nasara suka zo suka ci spain suka kwace daular musulunci ta andalus ta spain kenan suka zo da abinda ake kira inquisition a tilasta ma mutum ko ka karba addinin nasara ko a kashe ka to haka ake mahatta yahudawa a lokacin da yahudawa daga portugal daga spain hijirar da suke yi zuwa ga daular usmaniya ne turkiya a can domin in sun je can za su samu aminci kuma daga daular usmaniya daga nan ne suka rinka silalewa suna shigowa baitul maqdis suna sayan filaye suna sayan gonaki har kuma tare da abin nan kungiyar zionism da suka yi har ya kai ya zuwa ga suka samu daula da makircin turawan ingila aka ba su daular isra'il sannan suke ta wannan gana ma musulmi azaba dudu daular ta fi yau shekara nawa yau shekara 60 da yan kai ko ko a 70 kai ko tun da 1945 aka yi su 57 ga 19 hmm, nawa kenan 74 yau 74 saboda haka wannan tattara wadda suka yi ba nuna kan cewar sun sha ba kenan Allah yake ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab yana nan mai zuwa da zai dintsina musu mummunan azab dan alƙawarin Allah ne kuma sun gani a tarihin su to amma duk da haka Allah yake inna rabbaka lasari'ul iqab ku sani ko ubangijinku mai gaggawar ukuba ne wato daga an yi masa laifi Allah madaukakin sarki yana ukuba da gaggawa ga wanda bai tuba ba kuma ukubar Allah zafi gare ta kaga kamar yadda ya ma waɗannan wanda suke ta'addanci a kansu wa innahu laghafurur rahim amma kuma ki lallai hakika ne yawan gafara ne mai tsananin jin kai yana da kan cewa idan kuka tuba sai karbe ku kamar yadda Allah ta'ala ke in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum fala to Allah yake wa qasanahum fil ardi umama muka rarraba su a cikin kasa al'umma al'umma daban-daban wato ba sake suka bayan da sun zama to a haɗe yayin da yake musu shiga alƙarya in suka shiga alƙarya za su yi nasara sun zamanto al'umma guda a tare wanda ya nuna kan cewa al'umma su kasance tare ni'ima ce gashi Allah yana falala da yana yana faɗan ni'imarsa da wannan kamar yadda kuma rarrabuwar al'umma a rarrabu wannan suna daga cikin ukuba Allah yake daga cikin abin da ya mutu na ukuba ya rarraba su al'umma daban-daban minhum salihun daga cikin su akwai salihai kaga adalci na alqur'ani akwai salihai waɗanda suke wato sun isa matuƙa wajen salah ba su canza saƙon a taura ba kuma sun yi imani da manzan su ne irin waɗanda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suka yi imani irin muhairiq muhairiq wanda aka kashe shi ranar yakin uhud yana daga cikin yahudawa masu dukiyar gaske idan ka taho daga hayyu akwai waje da ake ce masa hayyul ba'a a madina hayyul bahar ake afwan ba hayyul bahar ba kai kafin ka zo a wani idan ka toho wata mamtika ce tsakanin kuba da da unguwar awali ta yanzu wato unguwa ce mai girman gaske duk gona ce ta muhairi wanda ba yahudi ne da ya musulunta farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam madina da ya zo da aka ji mata ciwo a yakin kafin ya rasu ya ce dukkan dukiyarsa ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rama ma fuqara'ul muhajirin hatta inda ya aje mariyatul qibtiyya gidansa inda ya aje ta a cikin wannan gonar wajen yake mun je da wani wanda ya san Madina ya nuna mana har wajen inda aka inda aka shi akwai irin su muhairi akwai irin abdullahi bin salam malamin yahudawa wanda suka musulunta da sauransu da dama waɗanda suka musulunta akwai salihai daga cikin su wa minhum duna zalik daga cikin kuma akwai wanda yake Kuma bayan haka wato waɗanda suke sun kauce ga barin salaha sune kafirai da fasikai daga cikinsu. su wa balawnahum kuma mun musu jarabawa bil hasanati was sayyi'at da kyakkyawa da kyakkyawawa da kuma munanan abubuwa wato jarabawa in kyakkyawa ta zo jarabawa ce kamar yadda in mummuna ta zo jarabawa ce kyakkyawa jarabawa ta a gani za ka gode ko ka za ka yi ɗagawa ka zamanto ka samu duniya ka manta da Allah kamar yadda yanzu yake samu ga yawa musamman daga cikin yan uwan da suke shiga cikin harkar siyasa ga rini ana zaune da mutum kullum ana tare a masallaci a majalisai amma daga zarar ya samu mukami na siyasa an so ba bashi wa'annan allowance din sai ga ya sababbin abokai sai ga ya fara wata sabuwar fitara, sai ga ya kirkiro wani sabon sabon Allah wanda da baya yi Allah ya kiyashe mu to wannan shine bala'in jarabawa bil hasana hmm? wasayyi'at kuma jarabawa yi idan tsanani ya zo maimakon mutum ya koma ga Allah sai ya daɗa tara kan gare ma Allah Allah ya yake la'allahum yarji'un domin ko sa dawo ya zuwa ga hanya tunda ai suna da shiriya ta annabawa amma me ya faru ba su ba Allah ya ce zai ce fa halaka min ba'dihim khalqu sai aka bar waɗansu ɗan baya daga cikin su wato maimakon a su ne wanda suka zo daga baya har suka zamu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam warithul kitab sun ci gadon ilimin littafi wato sun ci gadon ilimin littafi daga iyayensu ya ku zo na araba hadal adina suna ɗaukan amfanin wannan makusanciyar ita ce duniya wato amfani na kurkusa shi ne duniya sha yanzu magani yanzu rashin haƙuri saboda kana ganin ba za ka iya haƙurce ma girma da duniya za ka kawo ba da dukiya da duniya za ka kawo ba da ni'ima da duniya za ka kawo ba za ka iya hakurcewa ba to haka suka rinka ɗaukan wannan wa ya kuluna sayubfaru lana kuma suna cewa ai ba komai za a yafe mana za a yafe mana duk saɓon da za ba komai za a yafe mana wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khudhu kuma idan wani amfanin na duniya kwatankwacin wannan ya zo musu sai su karbe shi menene amfanin da suke samu a ba shugabanci da suke samu na mutane suna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine annabin da aka yi alkawari ba domin in suka ce shi ne za a su a koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shugabancin da suka samu da amfanin da suke samu na shugabancin ai saboda ana ganin su su ne shugabanni akan addinin yahudanci na haka idan su ma suka dawo suka to mabiya ai kaga su ma sun to mabiya kenan abinda za a ba su kamar liman ne ya koma ya zama mamu kaga idan akwai abin da ake kawo ma liman yanzu ya zaman to mamu ai ba wanda zai kalle shi sabon liman za a rinka ba ma to su ma haka suke yi hmm? su haka suka yi to shine wa'in suna ta cewa ai za a gafarta mana wato sun san abin da suke ba daidai bane sun boye sifar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda amfanin duniya ita ai ba komai za a gafarta mana amma da jarabawar za sake zuwa a sake bijirar da wani abin duniya wani abu wanda zai nuna musu wani makami dai da zai tsare musu martabar su ta duniya sai su sake komawa su ɗauka to Allah sai yake a alam yukhad alaihi mithaqul kitab yanzu ba a rike alkawarin littafi akan su bane Allah ya kulu ala Allah illa alhaq cewa kada su faɗi wani abu dangane da Allah face gaskiya wato ba gaskiya bane cewar su abin da suke so Allah zai gafarta musu nan nama abin da suke faɗa kin dukkan sa yubbaru lana wato duk abin da muke Allah zai gafarta mana to wannan ƙarya ce suke ma Allah to Allah bai dauki alƙawari da gare su ba cewa kada su ma Allah ƙarya wa darasu ma fihi kuma sun yi darasin abin da ke cikin sa mudarasa shine ka karanta ka sake karantawa ka karanta ka sake karantawa wannan ya nuna kan cewa ka rinka tilawa alqur'ani lalle wajibi ne kana tilawar alkur'ani kuma kana tunani akan ma'anarsa domin wannan suna karanta shi amma ba su yi amfani da abu wa'azin da ke cikinsa ba da haka wanda zai rika karatun alkur'ani bayan amfani da wa'azinsa ta gaya yayi kama da yahudawa a nan ودرسوا ما فيه تسنن في الله يتي والدار الآخرة na للذين يتقون Gidan lahira. Gidan lahira. shi ne ya fi alkhairi ga waɗanda suke tsoron Allah a falasa akulu na ne ba za ku yi hankalta ba wato kenan kaga an kore tsoron Allah daga gare su wanda da sunan tsoron Allah suke shugabanci da mutane to Allah ya kore musu tsoron Allah saboda ne saboda sun manta da sun yi mu'amalar mu'amalar wanda bai san lahira ta fi duniya ba duk wanda yake da tsoron Allah da gaske to za ga mu'amalar sa lahira ta duniya domin zai samu amfanin duniya amma a cikin amfanin duniyar idan zai rasa lahirarsa sai ya haƙura lahira ta fi masa wal akhiratu wa abqa wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita tafi tafi dawwama mm, wallahu khairun wa Allah shi fi alheri kuma shi yafi dawwama haka mutanen annan Musa suka ce to wannan shine takwa Allah ya ce afala ta'qilun dan ne ba za su hankali ba wannan kitabi ne ga waɗanda suke na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda kuma ake karanta musu kista mu ne da muke ake karanta mana kista ni hankali mu hankalta mu san cewa gidan lahira shine fa alkhairi ga wanda dai suke sun ji tsoron Allah da gaske sannan Allah yake wallazina kuna bil kitabi wa qamu sala inna la nudhi'u ajra al muhsinin waɗanda suke riko da littafin Allah wato daga cikin Yahudawa da kuma ma dukkan wani wanda yake an shi littafin Allah al'ummar da ke cikin al'ummar da aka ba su littafi to masu riko da littafin Allah kuma suke tsayar da sallah inna la nudhi'u ajra al mu ba za mu tozarta ladan waɗanda suke kyautata aiki ba wato masu gyara masu gyara al'umma su ne masu riko da littafin Allah masu tsaye da sallah wannan ayar ita muke amfani da ita muke nuna ma mutane a wajen harkar siyasa su zamanto haka in ɗan siyasa ne ka zama to ɗan siyasa da ke riko da littafin Allah da tsayar da sallah to gyara za ka in kuma za ka zaɓi ɗan siyasa za ka zaɓi shugaba ka nemi mai riko da littafin Allah mai tsayar da sallah domin su ne masu kawo gyara wannan ayar ita ce ta bambance mabarnata da masu gyara in ba waɗannan ba ne to barna kike kun zama to tamkar yahudu wanda kike barna Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu riko da littafin masu tsayar da sallah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد akwai tambayoyi da aka rubuto wanda yake Allah ya saka da alkhairi malam ta karanta suratu wasi amma ban mutane a karshen sura suna cewa bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin wannan ya halatta akwai magana biyu ta malamai akwai malaman da suka ce eh, ya halatta a yi kamar yadda yake a cikin safan malikiya akwai kuma wanda suka ce a bai halatta ba saboda rashin ingancin hadisin da ya zo akwai wanda kuma suka yi tafsir suka ce a ƙarshen suratul qiyama alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta shi wannan akwai wanda suka inganta hadisi suka ce hadisi ne hasan mutum zai iya faɗa ya ce subhanaka wa subhanaka wa zalala ko subhanaka fabala a ƙarshen suratul qiyam amma a suratul jin ba za a ta ba saboda bai inganta ba abin da ya fi ƙarfi rashin rashin musamman in a sallar farin ce in a sallar nafila ce babu laifi mutum yi domin abin da yake nuna rashin ingancin wannan shine daga cikin surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana karantawa a sallar magriba wasi kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim mun karanta kafin da ya wuce ko cikin sahih muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta watini wa zaitun a cikin sallar magriba to kaga wannan amma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yana karantawa amma ba a ruwaito cewa bai tana cewa bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin dalili ne akan raunin wannan hadisi domin da ana yi kamar yadda aka ce an ruwaito yana karantawa to da an faɗa cewa ana faɗa tunda abu ne wanda yake ba a yi a cikin kowace sura shi fa alayhi sallahu a cikin alqur'ani ai ba anan bane ko alayhi sallahu bikasin abda wa yukawwifunaka bil ladina min duni ba a ruwaito shi wannan aslan ma ba a ruwaito cewa zaka ce bala ba a tasu qurra'u in kansu inda ma suke magana wuri biyu din ne karshen suratul qiyama da karshen suratul fi saboda haka a madogara dai shine akan rashin ingancin hadisi rashin zuwan riwaya don haka al'aula kada mutum ya faɗa musamman a cikin a sallar farilla amma a sallar nafila tunda ita a sallar nafila an ruwaito annab sallallahu alaihi wasallam idan ya wuce da ayar rahama yana tsayawa ya wuce Allah ayar azaba yana tsayawa ya wuce Allah ya isti'ada ayat tambaya yana yin tambaya waɗansu limamai suka yi kuskure a sallar farin lama sun suka wuce da ayar a rahama sai su tsaya su addu'a a sallar farilla sun suka wuce da ayar azaba sai su tsaya su isti'aza to kada ba a wuce wannan ba sai a hadisin sallar dare don haka al'asul sai a kayyade da wannan inda yana yi a sallar lama da an wuce saboda haka mutum to in a sallar lafiya ne mutum zai yi babu laifi ya yi in ya karanta wacce ne din ko ya karanta karshen suratul kiyama ya yi a nafila amma a farilla a babu laifi a sallar karshen suratul kiyama saboda ingancin hadisi da yazo amma ana ne a al'aula kada mutum ya yi har mamu wanda zai yi ai kamar ambatar sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne idan liman yayi muhammadu rasulullah sai mutum imanu sai ce sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar farilla eh haka imam ahmad da ibn habib al-maliki suka tsaro shine awon shi salati amma ba a ɗauka kabari a shafi ba a masallaci ya tsire gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam mutum ya jiyar da kansa kamar yadda yake a babin addu'a in ba ta amin a cikin sallah ba da aka ce a ɗaukaka murya sannan wanda ya ce Allah ya kara malam lafiya amin malam tambaya ta ita ce ina da aure kuma Allah ni Allah bai sai mu samun rago ba na ji wani mai magani yana ba da taimako na irin wannan matsalar rashin samun haihuwa malam ba idan na yi wa mijina magana mu je wajen sa neman taimako dan Allah a kira mu da addu'a to Allah ya ba ku rabo mai albarka eh babu laifi mutum ya neman magani amma idan maganin wanda yake magani ne na wanda yake na sha na sayoyi da sauransu babu laifi idan ku magani ne na wata addu'a da yake yi to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake la ba'sa bi ru'a idza lam takun shirka babu laifi da yin addu'a da yin magani ta fuskar addu'ar ruqya idan ba shirka ba ce saboda haka idan kun san majahuli ne ba san shi ba ma'ana ba a san shi ba da aqidarsa to ku yi al'asul shine kada ku kada ku je wajen amma an san aqidarsa cewa ahlus sunna ne yana yana sallah a cikin jama'a yana zuwa inda yake yana bayanin an san iliminsa na sunna ne an ji shara da ilimi ko kuma yana zuwa majalisai na ilimi na sunna to wannan babu laifi sai a amma in ba idan aka san cewar wato بارون فبشعن الهركة الدين بسنة تكرر بجنس هكذلك الأكثر مجهول أنتم يرمنتم مجهول بأسني بقى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يشما والنن في أساسي يزوها ذو شاء هؤلاء كرأي نعم أي ما سأيد الكود إرس ما نعم وانا يجي تنبع تكتشي ما سوى كارية متولي الكركي amma iyayenta ba su da kirki ya kamata na aure ta a haka ta huta lafiya eh idan mai kirki ce rashin kirkin iyayenta ba zai shafe ta ba rashin kirkin iyayenta ba zai shafe ta ba idan dai mai kirki shi mai tarbiyyar addini da ana neman mace don addini ta sai dai wani lokaci kada ya zama to kan cewar ba ta sami kyakkyawar tarbiyya ba saboda irin halin iyayen su sai ka kula a da wannan don ka tabbatar da wanda za ka zaba ka zama to uwar iyayen uwar yaranka na Allah ya kara mana lafiya da yin kwana masu albarka amin wani idan na sami kaina a cikin wata jarabawa daga Allah sai na dinga zargin kaina ko na aikata wani sako ne Allah ya jarabe ni ha kuma idan wani ya faɗa cikin wani ya faɗa cikin wani hali na intilai, shi ma sai ne ta tunanin me yayi wa Allah hakan daidai ne Allah ya kare ma. eh ba za wannan ba za a ce daidai ne ala islahi ba dan Allah madaukakin sarki yana yi ma mutum jarabawa a da ma'anoni da dama wanda shi ya bar shi ya bar wa kansa sai shi ya bar wa kansa sai Allah yana jarabawa wani lokaci ba da mutum ya saba ba Allah Allah ya zai iya jarabar mutum domin ya yi tafsiri wajen waɗansu ayyuka kuma Allah ya kaddara masa wata daraja a aljanna wanda aikinsa ba zai kai zuwa ga same ta ba sai Allah ya masa jarabawa kuma ya kimsa masa ikon yin haƙuri da jimiri a kai sai Allah ya cilla shi zuwa wannan daraja saboda haƙuri aiki ne wanda yake ba shi da iyaka shi haƙuri iyakarsa Allah ne kaɗai ya san iyakarsa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab masu haƙuri su ne kaɗai ake ba ake cika musu sakamakon su ba tare da iyaka a wa mutum jarabawa ya haƙuri ya daure irin irin darajar da Allah ya maɗaukakin sarki zai ba shi ya fi yawan sallar kwanan su sallah da yake yi da yawan karatun ƙur'aninsa da zikirinsa da ihsaninsa da sauransu haƙuri to saboda haka wani lokaci sai ka ga jarabawar ba dan ta zamanto saboda laifin da mutum ya aikata ya aikata ne kawai itila'i ne daga Allah amma duk wani abu mummuna da ya samu mutum asalinsa to ya san cewa daga wani abu da ya ma Allah ne dan kada wato ya mugu zato ga Allah don kuma wannan ya sanya shi koma su ba tunda Allah ne ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk wata musiba da ta same ku to saboda abinda hayyu ayyu hannayen ku suka aikata ne kuma yana afuwa kan da yawa to koyaushe kuma za ka karanta aya ka haɗo da waya ko an kafi yana afuwa kan da yawa sai tunanin kan cewa ko menene ya zo maka na ibtila'i wataƙila da abin ya fi haka mu domin da Allah zai kama ka da abin da ka cancanci a yi maka da wannan kai so mai taɓa ne to kowace ka rika wannan tanan don kada ka ta zato ga Allah kuma waɗansu in suka buɗe kansu wannan hanyar sai su shiga cikin wata irin wani abu wanda yake zai sanya musu wato rashin lafiyar tunani ya zamanto sun shiga cikin halin bakin cikin za su iya kasa fitowa daga cikinsa kuma su iya kasa ina na makansu komai su shiga halin depression to wannan shi ma abin gudu ne saboda shi kansa kai ta mummunan tunani a kanka kai ta mummunan tunani a kanka zai iya kai ka ya zuwa ga wato sabuwar hankali jirkitar tunani sau da haka abin shi yasa ake cewa alhawar raja kamar fuka kai biyu ne in su ba zai iya tashi da fuka-fuki ɗaya ba to kamar yadda ke ma ba za ka iya istiƙama a kan tsoro tsoro tsoro kullum da zargin kanka da zargin kanka ba dole sai ka haɗa da kuma ƙauna ƙauna ƙauna kamar yadda kuma kullum ba za ka iya dogara a kan ƙauna ƙauna ba sai ka sakankance ka ce a ai ba komai Allah gafurur rahim ke taɓar maka Allah gafurur rahim kana ganin zunubanka kamar wani dan kuda ne kawai zaka hure shi ya tashi ya tafi dole sai ka haɗa biyu kana tsoro kuma kana riga na so da akwai yan uwa da suke akwai akwai dan uwan malam mahaifiyarsa a mahaifiyar makwabcinsa ta rasu muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya haska kabarinta Allah ya ɗaukaka darajarta Allah ya sa aljanna makomarta akwai shamsu abbasi wanda yake mana ɗaukan hoto live streaming yake turawa ta facebook ba shi da lafiya yana fama da typhoid muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi waraka Allah ya jaddauta masa waraka Allah ya haɗa masa tsakanin lada da kuma waraka sannan akwai a ɗan'uwan Muhammadu Muhammad shi ma 'yar uwarsa za a yi mata operation jibi ranar lahadi ranar litinin na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa a dace da waraka Allah ya tsare mata ya inganta mata lafiyarta kuma Allah ya sa ya zamanto mata kafara akwai dan uwan mubarak shi ma da ya gamu da ibtila'i muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya masa mafita tsakanin tsakaninsa da mai gidansa Allah maɗaukacin sarki ya biya mana bukatun mu gabaki ɗaya akwai ɗan uwanmu da suke fuskantar jarabawa waɗansu ta jarabawar makaranta waɗansu ta jarabawar promotion a wajen aiki waɗansu ta jarabawar horarwa da suke yi na ƙoƙarin neman a ah, license ko makamashi wannan ya jarabawa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki duk Allah ya ba su nasara Allah ya inganta ma musulmi kokarin da suke yi na inganta rayuwarsu da kuma na inganta arzikinsu Allah ya bude mana kofofin falalarsa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يتلو القرآن حق تلاوته واجعلنا من المقبولين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة خير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين